Tuni dai fadar gwamnatin Najeriya Aso Rock ta ce san ba wasu kuɗin makamai da suka salwanta a zamanin tsoffin manyan hafsoshin nata, wanda hakan ya saba da yadda ta zargi tsohuwar gwamnatin Jonathan ta ofishin tsohon mai bada shawara kanar Sambo da Suki da almubazzaranci da kuɗin makamai. Masu sharhi na buƙatar a kaddamar da bincike kamar yadda aka yi ga tsoffin manyan hafsoshin Jonathan irin su marigayi Alex Bade. Tsohon gwamnan Sokoto a Attahiru Dalatu Bafarawa na da ra'ayin Allah ya yi wa shugaba Buhari gyaɗar dogo ne da irin waɗannan bayanai suka fito alhali yana kan kujera. Abinda mai ba shugaban kasa shawara ya faɗa tuni talakawa sun faɗa sojoji ma masu kai rayuwarsu sun faɗi haka mu irin mu mun hada haka kuma ma ana ganin mu abinda muka faɗa ana ganin adawa ce ina ganin akwai hajjiya na ja'atu yar APC ce kuma babba ta zo ta faɗi wannan mangani amma ba a saurara ba alhamdulillahi rayuwar jama'a Allah ba zai kyale ba yau an waye gari abinda ake faɗa yau ya fito ga bakin gwamnati tun da mai ba da shawara faɗi haka yanzu shi kan shi shugaban ƙasa ya arziki tun yana mulki ya ji akwai abin da ya bayar ba a so wannan makamai ba in ma an kawo su haɗa mu duniya tun da an ce ba a kawo ba shugaban ƙasa yanzu yana dama ya bincika kuɗin da aka basu da kuma abubuwan da aka kawo na tabbatar da mai ba shugaban ƙasa shawara mun gwada ba zai faɗi ƙarya ba mu jama'a sai mu ce mun gode ma Allah abin da muke faɗa yau ya zama gaskiya ba a sai kaya ba saboda mutane ba mahaukata ba ne sun ga yadda ake waso kuɗi yadda ake umarni da kuɗi na makamai a wannan gwamnati amma duk abin da aka faɗa a ci ba gaskiya bane alhamdulillah ita gwamnati da kanta ta zo ta ce kayayyakin nan ba a kawo ba saboda haka muna jina a kawo mu gani shi ma madugun kungiyoyin matasan arewa Nastura Ashir Sharif ya yaba wa kalaman janar Manguno da nuna mawuyacin abu ne wanda yake gidan gilashi ya yi wasan jifa matukar bayi da wata hujja za ka ga jami'an tsaron nan suna yin bidiyo da kansu su fa ba su da makamin da za su iya tinkarar 'yan boko haram don bindigo hanzarin da mutanen boko haram suka da su sun haura nasu hanzari wajen amfani da sauransu idan hadda gwamnatin najeriya ta sai makamai da an gansu wannan magana abin da ya faɗa gaskiya ce kawai yana tsoron faɗa saboda bai so a cire shi daga ofisinsa amma yadda ya faɗi magana tun da farkon haka take wato ba taɓa gwamnatin a najeriya da ba ta jin kunyar faɗar zancen da ba haka yake ba irin wannan gwamnatin kuma ba taɓa yin gwamnati da fadanci aka sa a gaba da munafunci da kin Allah wajen tafiyar da ita ba irin wannan gwamnati Gwamnatin Buhari ta zo kan mulki a 2015 kan alwashin yaƙi da cin hanci da rashawa da ake sa ran za ta fito da wannan bincike don gane mai laifi ko wanda ba shi da laifin. Alamun gamsuwa da shugaba Buhari da tsoffin manyan hafsoshin su ne naɗa su a matsayin jakadun Najeriya a ƙetare mako ɗaya bayan murabus ɗinsu. Shin manja janar Manguno mai ritaya bai san su Laftanar Janar Buratai da su Olani Shakin sun zama jakadu ba ne? Nasiru da ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.